الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi kenan ko biyu ko uku biyu ne ko uku ga wata yau daya to to shi kenan daya wani ne ce kai ne kace dai ga watan jumadal ula wata na biyar kenan a jerin watanni na kalandar addinin musulunci a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da sun lissafin nan da ka yayi kaɗan a ce ɗaya ga wata sai dai biyu ko uku ne uku uku ga watan biyar watan jumadal ula a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha biyar ne sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara idan ba a manta ba mun ci gaba da wannan mun fara wannan littafi tun wato lokaci na baya lokacin da muka zo kwanakin daura tare da alkawarin duk lokacin da muka zo za mu ci gaba a inda muka tsaya a wancan lokaci mun yi darussa ɗaiɗai har guda uku muka zo ƙarshen hadisin da yake magana dangane da mutane biyu da ake musu azaba cikin kabari saboda dalilai guda biyu ɗaya daga cikin dalilan shine wato ɗayansu wato idan ya bawali baya tsayawa ya tsarkaka da ya kamata na biyun su kuma dan saboda yana yawo tsakanin mutane da gulma ina jin wannan hadisin akan sa muka tsaya yau za mu tashi kan babin da yake magana akan aswaki babu siwak wannan babi ɗaya daga cikin babuka ne da yake shiga karkashin kitabu sahara kitabu sahara babu siwak babi dangane da yin aswaki kalmar asiwak da yawa sinin nan kasra ana amfani da ita dangane da ma'ana biyu a larabci ma'ana ta farko al'udu allazi yutasawwaqu bi dukkan wata sanda ko itacen da kake amfani da shi wajen gusar da dattin haƙori ana kiran da suna asiwak duk abin da kai amfani da shi wajen gusar da dattin haƙorinka wannan abin sanda ne itace ne a'a brush ne kai amfani da shi ma ne ka sa ka kankare da tun haƙorinka duk abin da ake amfani da su wajen gusar da dattin haƙori a larabta ana kiransa da suna asiwak ma'ana ta biyu ta kalmar asiwak shine shi kansa kankare da aikin shi kanshi ana samun masa suna mai asiwak الحديث السابع عشر حديث نقوم شابك تكن جيرن حديثا ونن للتابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga imam abu huraira Allah su kare da abin daga manzan Allah sura da amincin Allah su tabbata gare shi shi da iyalan gidansa manzon Allah ya ce laula an ashukka ala ummati ba dan kada in matsanta wa al'umma ta ba la amartuhum bisiwak da na umarce su da yin aswaki ma'a kulli wudu'in lokacin kowace alwala da za su yi inda kulli salatin yayin kowace sallah ba dan kada in matsanta wa al'umma ba laula an ashukka ala ummati ba dan kar in dora nauyi kan al'umma ta ba da na umarci cewa duk lokacin da za su yi alwala yayin kowace sallah tilas fi aswad da wannan hadisi a zahirin sa mai ke wa. annabi ya so ya yi umarni cewa yayin da duk za mu yi alwala sai mun yi aswaki amma sai ya fahimci in yayi haka zai tsora mana nauyi mai yawa sai ya fasa bai umarnin ba to da haka karkashin wannan kenan sai mu fahimci yin aswaki mutahabbi ne domin da yayi umarni da ya zama mai wajibi rashin yin umarni sai ya cire shi daga hukuncin wajibi ya mayar da shi hukuncin mustahabbanci tunda a fakaice annabi ya nuna mana falalar yin aswaki an gane ku abubuwan da za a iya fahimta ga cikin wannan hadisi malam ce na farko istihbabu siwaki wa fadli abu na farko mustahabbancin aswaki da kuma falalar da ke cikin sa alladhi balagha bihi darajatal darajatal wajibat thawab wanda duk da yin hukunci yin aswaki mustahabbi ne amma ladanta ya kai lada na wajiban al'amura na biyu ta'akudu mashru'iyyati siwaki inda al-wudu'i wa salat karfafuwar mustahabbancin yin aswaki lokacin da mutum zai yi alwala a lokutan da ba na alwala ba tsakiyar rana ko tsakanin azhar da la'asar ko tsakanin magariba da isha'i baka ta san yin alwala ba ya zanto akwai aswaki a hannunka kana amfani da shi wannan mustahabbi amma mustahabbin nan yana karfafuwa idan ka zo yin alwala kun gane da kyau قال ابن دقيق ɗaya daga cikin manyan malamai da suka rayu a karni na bakwai ana kiransa ibn daqiq al-aid yake cewa asirru anna ma'muruna wato sirrin da ya yasa annabi ya mustahabbantar da yin aswaki mu musulmai ababan umarni ne ayan mana umarni ne wa kullu halatin min ahwali taqarrub ila Allah azza wa jalla inma takunu fi halati kamal an-nazafati li izhari sharaf al-ibada wato mu musulmai ababen umarni ne cewa mai yi ibada to kowane hali daga cikin halayen neman kusanci zuwa ga Allah kuwa wannan hali an fi so mutum ya zanto yana cikin kamala ta fuskar sarki to aswaki kuma ɗaya ne daga cikin nau'ikan sarki domin mutum na tsarkake bakinsa le zahari taraf ibada domin a nuna mana wato girman ibada wa qila inna zalika al-amra yata'allaqu bil malak fa innahu yata'azza bir ra'ihati al-kariha waɗansu malaman suka ce abin da yasa annabi ya nuna falalar yin aswaki a lokacin alwala da kuma lokacin fara sallah wannan abin yana da alaka da mala'ika ne da ke tare da shi saboda mala'iku suna cutuwa daga wari da ke jikin dan adam ko jikin tufafinsa ko daga bakinsa to sai aka mustahabbantar da ka tsaftace haƙorinka don ya zanto ba zai wari ba lokacin da kake cikin wannan ibada kaga mala'ika ba zai cutu ba daga warin bakinka قال السناني sirra يبعد أن ne مجموع الأمرين ne. imam sana'ani ko yake cewa mai yiwa sirrin da sa aka umarce mu da aswaki din shine duka ababen nan guda biyu da muka ambata a nan gurin lima akhrajahu muslim min hadith jabir saboda abin da imamu muslim ya ruwaito daga cikin hadisin jabir dan abdullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man akala suma aw al basla aw al qurra fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya ci tafarnuwa ko ya albasa ko ya al qurra al qurra wani dangin abinci ne a kasar larabawa shi ma yana gadar da warin baki idan mutum ya ci irin yadda idan ka ci albasa za ta sa bakin ka ka wari ko tafarnuwa annabi ce duk wanda ya ci ɗaya daga cikin ababen nan guda uku fala ya karabanna masjidana kada ya kuskure ya kusanci masallatan mu ya zaman sa har sai bakin sa ya daina wani saboda me fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku na cutuwa da irin abinda dan adam ke cutuwa da yadda dan adam ya zuwa rin baki baya so haka mala'iku ma in sun zuwa rin baki ba sa so to yayin da kake cikin ibada mala'iku na kusa da kai haka idan kana karanta qur'ani ko zikiri abin da ke fitowa daga bakin ka mala'iku na saurare wani lokacin kusancin suna kusa da bakin ka to yanzu to kana furta kalmomi na zikiri masu tsarki da daraja kana karanta lafazan alqur'ani masu tsarki da daraja kuma bakin ka na furzar da yawo mai wari kaga bai dace to shine dalilin da aka mustahabbantar wa mutuncewa cewa ya rinka yin asuwaki a koyaushe na uku daga cikin hukuncin-hukuncin da zamu dauka karkashin wannan hadisi fadlul wudu'i was sala falalar alwala da kuma falalar sallah ta yadda har da annabi zai umarni in za a yi wannan ibadoji guda biyu alwala da sallah a tabbatar an yi aswaki dan nuna falalar su almustamalu ma huma siwak wanda a sakamakon su za a yi aswaki arabi na hudu annahu lam yamna min farzi siwak illa makhafatu mashakkati fil qiyam bi ba abin da ya hana annabi ya wajabta wa mutane sai dan jin tsoron in ya wajabta abin zai mana zafi da yawa yanzu inda za a ce duk wanda zai alwala alwala ta bace ba sai yayi aswaki duk wanda zai sallah sallah ta bace ba sai in ta yi aswaki dan Allah wannan akwai sauki a cikin ko ko akwai wahala akwai wahala kila wata rana kai wata rana ka to jin tsoron wannan wahalar sai annabi bai wajabta ba sai mai da abin ya zanto sai da ko baka yi ba sallar ta yi sabanin da an ce wajibi ne dole sai in kayi ne sallar za ta yi ko kuma Allah ya kallaka a ce in baka yi ba to ba za ka samu cikakkiyar lada ba kuma kila ka samu zunubi na biyar kamalu safaqatin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ummati annabi na da kamalar jin kai da tausayi game da sahabu game da al'ummarsa duk abin da zai zame wa mutane wahala annabi baya so dora haka Allah ya siffanta shi a cikin alqur'ani ya siffanta shi da ra'afa ya siffanta shi da rahama ra'afa shine kololuwar jin kai rahama kuma tausayi duk wannan siffa ce ta annabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim azizun alayhi ma anittum duk abin da zai wahalace ku to wannan abin yana nauyi ga annabi ba su baya sun wannan abu harisun alaikum yana muku kwaɗayin dukkan wani alkhairi baya son ku yi hasaran wani alkhairi ko min kan kanta bil mu'minin ra'ufur rahim mai tausayi da jin kai ne game da mummune shi annabi sallallahu alaihi wasallam as-sadis mas'ala ta shida daga cikin abin da zamu iya fahimta a karkashin wannan hadisi anna shar'a yusrun la usra fihi wala masharra lallai shari'ar musulunci a cike take da sauki babu wahala babu musgunawa cikin shari'ar musulunci ba abin da yake mai wahala an gane ku ka iya ganin wani abu ya zanto mai wahala ne game da wane mai sauki ne game da wane to shi wannan wanan da ya zama masa mai wahala sai a yafe masa a ce ya zama dole akan wancan wanda yake mai sauki a gare misali zakka yanzu a ce kowa sai ya fitar da zakka yaya talaka zai wanda ba da abincin yau ba da na gobe kaga kullum bashin zakka zai yawa a kai da za ka ce kai da kai talaka sai wanda yake ya mallaki nisabi mai dukiya ke to kaga mai dukiya kawai ba zai masa wahala ba kaga a addinin musulunci akwai sauki a ciki haka a ce tsayuwa rukuni ne cikin rukunan sallah duk wanda zai sallah wajibi ne ya yi ta tsaye sai mutum ya samu kansa a cikin kwale-kwale cikin jirgin ruwa kafin ya kai gafa lokacin sallah ya fita in zai sallah tsaye cikin kwale-kwale saboda jirgi na tangal-tangal zai faɗi sai annabi ce ya zauna ya a zaune mara lafiya baya iya tsayawa annabi ce ya zauna ya a zaune Eh, in ya kasa zama ya kwanta ya abinci a shi kasa akwai sauki cikin shari'a musulunci an ce dole ne tsayuwa ga wanda yake da me ga wanda yake da ikon tsayawa amma wanda ya rasa ikon tsayawa fa sai aka sassauta masa abu zuwa ga abin da yake koma bayan wannan wajen wahala sai addinin musulunci akwai sauki cikin sa wala mashakka babu wahala asabi mas'ala ta bakwai an nadar al-mafasid muqaddamun ala jalbil masalih akwai wata ka'ida cikin ka'idodin shari'a musulunci mai fadin gaske wanda malaman fiqh na amfani da ita wajen yin istinbati wajen ijtihadi cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kare barna shi shari'a take gabatarwa sama da jawo amfani kullum idan ga wani abu idan kai akwai barna da za ta faru amma sakamakon yin sankana sa ran samun wata fa'ida to sai shari'a ta hana kai saboda barnar da ke ciki duk da kwaɗayin da kake ciki na jawo mai waccan amfani ko maslaha ne ma'anan ulma fasidi, muqaddaman ala daldil masalih ta yaya muka fahimta wannan cikin hadisin annabi ce ba dan kar in dorawa al'umma ta wahala ba da na kowace da yin asuwaki lokacin kowace sallah ko alwala to shi kenan inda ya yi umarni idan muka yi asuwakin nan da lada ko babu akwai lada kaga wannan amfani ne to amma annabi idan ya yi umarnin ko ma ka sai akwai zunubi ko babu kaga lada amfani ne zunubi fa barna to inda ya yi umarnin adadin da za a samu na masu yin wannan umarni da waɗanda wata rana za su kasa yi su samu zunubi suwa za su fi yawa waɗanda za su kasa to dan saboda wannan barnar da a samu zunubi sai annabi ya hana wajen su gara a ce an rasa ladan da a ce zunubi ya fato shi shi ne ma'anin darsu mafasiri muqaddamun ala jaldi masali wa hadhihi qa'idatu al-umumiyyah jiddan qa'ida ce mai matukar amfani mai matukar amfani wadda a musulunci na yin amfani da ta babu kamar su yawan gaske a takaice dai abinda wannan hadisi ke nuna mana mustahabbancin yin aswaki kuma kamar yadda muka faɗa shi aswaki mustahabbi ne a koyaushe amma mustahabbancin sa na karfafuwa lokacin da mutum zai yi alwala ko lokacin za ka yi sallah me yasa aka ce lokacin za ka yi alwala in ko za ka yi sallah yanzu ma'ana idan na zo zan yi alwala kaifiyar yadda zan yi aswaki shine kafin in fara alwalan zan sami itacen da zan kankare haƙori na da shi da yadda idan na zo cikin alwala dama akwai kurkure mai baki abin da ya makalkale ko na tayar na dattin baki na wajen kurkure baki zan yi sai yanzu zubar da ba wai ina cikin alwalan ne in na zo wajen kurkure baki zan yi aswaki ba kafin in fara sai in yi mai aswakin da na zo wajen kurkure baki ga na riga na huta ke an gane ku to yanzu ya zanto cewa zan yi alwala yanzu in yi sallah a yanzu daga yin alwala zuwa sallah ta kila minti biyar ko minti goma ko kwata yin alwala za su tafi masallaci to kaga sai in yi asuwakin daidai lokacin mai alwala ke idan zo sallah ba sai na mai sama to amma da ce zan yi alwala ni Allah ya bani baiwar rike alwala na yi alwala na zo masallaci an yi sallah azhar da ni kuma na je na ci gaba da wadansu harkoki na kuma la'asar ta yi kuma zan zo in ci gaba da yin sallah alwala ta bata warware ba sai kaga zan yi sallah da mai da alwala ta to amma kila bayan azhar din nan na ci wani abu ka ci kaza ka ci kaza abinci ne ko wani kayan marmari ila dole wani abin da zai jawo ka wani da zai shiga ciki ko abin da zai gadar da warin bai to lokacin nan tunda ba alwala yanzu za ka sake tunda kana da alwala ba wajibi ne ka saki alwala ba sai kai me aswaki ki kadai sai ka shiga sallar lokacin nan mustahabin sa shine lokacin da ka shigo masallaci kafin ka shiga masallaci sai ka sa kankare bakin ka kankare ka tofar da yawon ka an gane ku waɗansu ma suna nuna cewa a ah, sai ka shigo masallaci ka zauna za a fara sallah din an tashi ana kada ka mata salatu kada ka mata salatu sai ka fito da asuwakin ka kankare kankare ka sa dubu a cigaba da sallah an gane ku to amma in dai har wani abu zai taru a na yawo a bakin ka gara ka yi shiga kun ka shiga masallaci dai idan ka shiga masallaci kuma ka ga ai yawo zai taru a bakin ka kuma kila in baka da wani abu karsa in za ka tofa an fahimci wannan da kyau الحديث الثامن عشر حديث نقوم شاتكم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يجوس فاه بالسواك قال المؤلف معناه يدلل ويدلف هو يدلف ويقال شاته يسوسه وماته يموسه إذا دخل wannan hadisi an karbo daga Huzaifa ibn al-Yaman sahibu sirri rasulillah dai daga cikin mutanen da annabi ke yawan faɗa musu zantuka na sirri wanda baya faɗa sauran mutane ku gane irin zantukan sirri da annabi ke faɗa musu ba wai irin wanda ya shafi hukunci hukunci bane dan duk abin da ya shafi hukunci wannan wajibi ne annabi ya isarwa jama'a dan Allah ya ce ya ayyuhar rasul بلغ ما unzila ilayka من ربك wa لم تفعل فما fama ballaghta والله wallahu من minan nas الله لا يهدي القوم الظالمين duk abin da ya shafi yi bari wajib haram mustahabban karhanci annabi baya keɓance wani mutum banda wani duka sahabbai ke faɗawa amma abin da ya shafi fitintuno da Allah ya sanar da annabi a cikin ilimin gaibo Allah ya sanar da annabi wani abu na fitintuno da zai faru to ba kowa da kowa yake faɗawa ba sai wanda ya san cewa ma'abuta rike sirri ne dan ka san idan kace kowa za ka baiwa labari to shikenan komai zai lalace na yi wannan bayanin saboda akwai waɗansu sofaye da suke ɗaukar irin wannan hadisan sai suke to annabi na kifance ahlul khawas ya sanar da su shari'a wadda baya sanar da sauran kaga wannan ƙarya suke wa annabi duk abin da annabi yake bance wani sahabi ya ce kar a faɗa wa sauran ko ya faɗa masa shi kadai da nufin kare faɗa wa wani a matsayin sirri to abu ne da ya shafi kucin tuni to Huzaifa da Yaman yana ɗaya daga cikin waɗanda annabi ke kebancewa ya bashi labarin wani abu da Allah ya lekar da shi na gaibu na abin da ya shafi kucin tuni waɗanda za su faru bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda waɗansu daga cikin munafukai daga su ana sallah da su a masallaci amma munafukai ne annabi bai sani ba ta hanyar wahayi sai da Allah ya sanar da shi haka Allah ya ce da shi cikin mutanen Madina akwai munafukai cikin mutanen kauye ma da suke bayan garin Madina akwai munafukai an gane ko har cikin mutanen Madina akwai amma kai baka san su wa mu mun san su maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sun kware wajen iya munafunci kai baka san su ba inda Allah haka yake da annabi Allah amma mun san su to cikin su ne wani lokaci sai Allah ya sanar da annabi ta fuskar wahayi cewa da wani da wani suna cikin munafiki to irin wannan ne Umar dan Khattab sai ya ta wata rana an nuna wani an ce munafikai ne kuma annabi ya sanar da Huzaifa bin Liman sai kirawo yace da Allah da wadawa annabi ya faɗa maka su ne munafikai ne yace a ai bazan tona annabi asiri Allah annabi ba ni sirri sannan kuma yanzu in goda masa kuma me yake kina sai ce to zan haɗa ka da Allah an lissafta da ni a ciki ko ba a lissafta da ni ba na bukatar ka faɗa mun kowa amma ka bani tabbas da aka zo a rajistar akwai na ciki ko babu ne a ciki ya ba shi garanti cewa babu ke a cikin sannan hankalin sai kwanta malamai ke kafa hujja da wannan dangane da tsoron Allah su sahabbai duk imaninsu da aikinsu wai har yanzu suna jin tsoron kansa waye gari su zanto cikin waɗanda Allah zai fushi da su a yau idan mutum ya wata ibada ko wani kiyamun laili ko karatun qur'ani ko zikiri sai ya cika duniya da cewa ai na kwana ina ibada me kai ko ya tara miskinai sai da su wani abin da bai taka gara ya karya ba ila abin da zai bai wa zariya in rera masa waka ko wani makaɗi ko ana wani lansin wanda ba Allah da manzansa a ciki abin da zai bayar ba a nan gurin ya nan kamar da zai bayar na ibada yawa amma in ya bayar da na ibadan nan sai daga koranta nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza ya dauka cewa kamar ya ji fitin mun tsira ya ji fitin mun da sai yake a busa kaho ranar tashin kiyama shiga aljanna tun dai yayi kaza yayi kaza yayi kaza to ga Umar dan Khattab duk jihadin da yayi da dukiyarsa da gangan jikin sa amma yana jin tsoron waɗanda Allah ya lissafta cewa munafikai ne kada ya zanto yana cikin Allahu akbar to alamar bawa mu'mini shine kullun ibada yake amma kuma duk da haka yana nan bainal kofi war raja baya dai bai tsammani daga rahmar ubangiji dan ba a so kada bai tsammani amma baya baiwa kansa garanti yana jin tsoron kada sai dan ya zama da shi to wannan dai shine Huzaifa ibn al yamani Huzaifa ibn al yamani kace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi ya kasance idza qama min al-layli yusufu fahu bis-siwak idan ya tashi cikin dare domin yin qiyamul layli domin yin tahajjudin sa yusufu fahu bis-siwak yana kankare hakorinsa da aswaki yana tsaftace hakorinsa da aswaki kun gane ko wato dama kiyamun laili lokacin ta mafi dacewa shine ka fara yin barci a farkon dare sai karshen dare ka tafi kai kiyamun layli ana yin isha'i ka fi gida ka je ka kwanta ka samu wadataccen barci awa biyu uku ko ma hudu lokacin da ka farka sai ka ji ka cikin nishadi to annabi bayan kiyamun laili sai bayan yayi barci ya farka to sai tashi to idan ya tashi din nan sai kuma ya yi aswaki ya tsaftace bakin tunda zai shiga karatun qur'ani babu ko wani zance mafi zama tsadar zance a duniya sama da zancen Allah shine alqur'ani mai girma a ce ya kamata lokacin da zaka furta ayoyin alqur'ani mai girma cikin qiyamul layl ne a wajen qiyamul layl ne karantawa zaka yi tafsiri kade zaka yi ya kasance bakin kai na cikin cikin tsafta na'am haka ake bukatar mumuni ya zama musulunci akwai tsari a cikin sa kwarai da gaske sai imamu malik ibn anas imamu darul hijra ba ma wai ayoyin qur'ani ba daidai da hadisan manzon Allah in zai karanta sai yayi musu ado na sun da yana zaune a gida idan aka ce ana sallama sai tambaya dalibai ne suka zo domin karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko masu fatawa ne idan an ce masu fatawa ne sai ku me hukuncin kaza ya bada ansa me hukuncin kaza ya bada ansa abinda Allah ya sanar me hukuncin kaza ban sani wanda ya sani ya faɗa wanda bai sani bai faɗa a duk halin da ke cikin haka zai fito amma idan aka ce ai ɗaliban hadisi ne suka zo da littattafai suka zo da exercise da biruka a hannu ka faɗa musu maganar manzon Allah su rubuce to sai je sai ya wanka sai ya sanya fararen kaya ya yi rawani a kansa ya sa turare mai kanti ya ɗauki asuwaki yana ya goge bakinsa kafin ya fito ya fara haddasana haddasana saboda za a faɗi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sha dai ta sha banban da karanta jarida ta yau da gobe wanda ke kunshi da labarin ƙarya da na girbe da wasanni da komai da komai a ciki wannan zancen Allah ne wannan zancen manzon Allah ne allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu to da haka ko buƙatar a yi masa tsafta a ce daga nan gudun sai ka gane kuskuren fahimtar addini da muke yi da muke ɗauka wai da an ce wani almajiri ne wani malami ne alamar malanta alamar almajirci shine a ga mutum cikin datti da kwarkwata ba wanka ba wanki kila sai a so ɗaya zai wanka a sati wallahi tallahi wannan ya saba wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba hanyar manzon Allah manzon Allah ba wanda ya bi shi kafa tunda ubangijin sai ce da shi ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fa tahhir ka tsarkake tufafinka tunda Allah ya faɗa masa haka cikin tsafta yake sallallahu alaihi wasallam cikin kanshi yake yana daga cikin dangin abin da annabi ya fi so na kayayyakin duniya mace ta gari da turare annabi ce wannan shi na fi kauna da a cikin kayan duniyar ku da kuke kowa a kai mace ta gari turare dan ta samu nan ka riga ka huta duk sauran na filan in aka haramta maka wannan duk abin da aka tara ma a duniya hankalinka ba zai kwanta ba a ce kai ne shugaban Najeriya a ce kai ne shugaban masu kudin duk duniya a hada ka da mace ta sababi wallahi wata rana za ka fito da riga a bai bai baka sani bai bai za ka fito da rigar ka ba tare da kafa saboda matar ka ta sa ka gaba karar rasa yadda za ka yi to dan saboda haka kenan addinin musulunci addini ne tsafta annabi na son tsafta tsaftar hakori tsaftar tsaftar tufafi tsaftar jiki sanya turare wanka wanki akan lokaci duk talaucinka wanki dai kada ya gagare ka duk yadda rigar ka ta zama ɗaya ko biyu rika wanki akan kai kar ka bata da annabiya wannan ba siffar musulmi ba ce ko siffa wadda musulunci wai ke marhabin da ita ko lalai da ita ka zauna cikin da Allah fahimtar da da daddare annabi zai tashi fitar zai kiyamun lalle sai ya san kare bakin sa ba wai zai fita ofis ko zai fita waje ba da daddare zai kiyamun lalle ya komawa a gidansa wa ke wa ado ibada ce da ake samun lada wannan hadisi karkashin sa za a iya fahimtar matsaloli kamar haka na yace kadar muallif ma'anahu yaktilu da aka ce idza qama min al-layli yusufahu yana tsaftace bakinsa yace ma'anahu yaktilu yana wanke bakinsa ko wa yudalliku ko na tuda bakinsa wa yuqalu shasahu yusufuhu a larabta kan ce shasahu fi'li madi yasusuhu mudari'i ko a ce ma sahu yamusuhu mazi da mudari idza ga salahu idan mutum ya wanke bakinsa ko idan mutum ya tsaftace bakinsa wannan hadisi karkashin sa zamu iya fahimtar hukunce hukunce guda uku al-awwal hukunci na farko ta'akkudu mashru'iyyati siwaki ba'da nawmin layl karfafuwar mustahabbancin yin aswaki idan ka farka daga barcin dare idan ka farka a barcin dare wa illatuhu anna an-nawma muqtadin li tazayyuri ra'ihatil fami dalilin da ya sa ku aka mustahabbantar da haka shi galibi barci yakan jawo bakinka iskan da ke fitowa daga cikin canja duk Ka kaddara kafin ka kwanta kayi aswaki ko yi brush idan ka kwanta kai barcin awa biyu idan ka tashi yawon bakinka sai ya canja sai ya rika wari duk ka kuwa da sai annabi dai tashi kuma sai sake mai aswaki sallallahu alaihi wasallam da Allah wani mai kiwon lafiya a duniya yake da wannan tsari irin da annabi wasiwaku huwa alatun tanzifiya abinda ku ake nufi da aswaki shine dukkan ala dukkan wata aba da dukkan wani abu da zaka yi amfani da shi tanzifiya ne fice baki fa innahu yasunna inda kulli تغير da haka tunda barci na gazar da canjawar baki ko warin baki ko yawon baki da haka aka ce musahabi ne kai aswaki to dukkan abin da ya kawo canjawar ko da ba barci bane ko musahabi ne kuma kai aswaki ko da wani abinci ka sha ko abin sha bakin ka yi canja din kuma sai kuma ka sake yin aswaki na biyu ta ta'akkudu mashru'iyyatin siwaki inda kulli tagayyurin karihin lil fami karfafuwar musta'abbancin yin aswaki yayin da duk aka samu wani abu wanda yake canja eh, shaƙen bakinka akhzan min al-ma'an as-sabiq wannan mun ciro shi daga ma'anar da gabata ta farko na uku mashru'iyyatun nazafa shar'antuwan yin nazafa ala wajhil umum ba wai a baki ba ga dukkan abin nan ka iya yin kiyasin dukkan saurin jiki cewa mustahabi ne ka tsarsu jiki kiyasin alal fami ko ba haka ba kiyasi akan baki tunda an mustahaban dan wasu ce baki to bisali dukkan abin da yake jiki ma ko mustahabi ne ka tsarsu shi kamar yadda zamu gani cikin hadisan da su gaba wa annaha min sunnatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan yana cikin sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wa min al-adab as-samiya yana daga cikin laduba masu girma asami abin da yake madaukaki ba makaskanci ba yana daga cikin ladubba na sama ba na kasa al hadithu tafi ashar hadisi na sha tara an aisha radiyallahu anha qalat دخل عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا مسندته الى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن bihi. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقمصته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى سينما معنى ثلاثا ثم قضي عليه وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نهوه wannan hadisi yana da matukar fa'ida kuma yana da sauke da wani abu mai ban tausayi dan wannan hadisi ya faru ne a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda za ka ce wannan hadisi shine karshen hadisi a duniya da ba kai kuskure ba in matambayi ya tambaye ka menene karshen hadisi karshen motsi karshen sunnar da aka ruwaito daga annabi daga ita bai sake faɗin wani abu ya bar duniya ka ce sunnar aswaki ba kai kuskure ba mu bi hadisin kalma kalma an aisha radiyallahu anha an karfo daga aisha Allah shi kare da a gare ta wane ne ko bai san Aisha ba yar gidan Abubakar Siddiq as-siddiqa bintu Siddiq mai gaskiya yar mai gaskiya cikin jerin matan annabi ita ce ta uku Khadija ta farko da Allah ya karɓi rayuwar Khadija sai annabi ya auri Sauda bintu Zam'a daga nan gurin kuma sai annabi ya auri Aisha radiyallahu anha duk cikin matan annabi duk auren da annabi matan da duk ya aura zawarawa ne Aisha ce kaɗai ya aura tana matsayin budurwa da haka take alfahari ga sauran matan annabi da irin wannan matsayi nata cewa dukkan an aure ku kowace wani ne ya aure ta kafin ta aure annabi ni ko shine mijin farko din shine na karshen shi yasa wata rana ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne yake da rakumi shi zai je kiwo kana da rakumi zaka je kiwo ga wata ciyawa lillin ba wanda ya taba yin kiwo ga wata ciyawa waɗansu zo sun yi kiwo sun tafi dan Allah ina zaka tura na kuma kai je yi kiwo a ah, inda ciyawa ne yake inda ba kowa sai da kuce da dai ma'ana sauran matan da zora wani ita kidin ne <laughs> a siddiqa bintu siddiq kenan Aisha qalat tace dakala Abdurrahman bin Abi Bakar dan uwanta ne shi Abdurrahman ibn Abubakar. Bakar Abdurrahman dan Abu Bakar Siddiq kina. ya shigo ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wurin annabi da da miji tabbata gare shi wa ana mustanadatuhu ila ra'si kaji abin da ke karin da maka Ta ce lokacin na jingino annabi zuwa kirjina wai abin da take so ta yi la. duniya a gane matsayin annabi ya kai ta ɗauko shi ta ɗora kan kirjinta ba ya da lafiya wani ya shigo ya yi sallama ma kuma annabin bai kyan da kwanciyarsa bai na nan yadda yake saboda wanda ya shigo muharraminta ne dan uwanta ne annabi na halin da yake ka duba yadda mace ke nuna rahama ga mijinta ka duba tseren shekaru da ke tsakanin annabi da aisha yarinya sai karama lokacin da annabi ya aure ta tana shekara nawa a duniya tana yar shekara shida zuwa bakwai ya aure ta yar shekara bakwai ya kare da ita a gidansa tana yar shekaru tara kasar annabi ya bar duniya ba ta kai shekaru ashirin ba tana shekaru sha takwas kasar a duniya gaba daya tare da haka dubai da take tana da kwakwalwa ta jin kai saboda tarbiyyar da ta samu tarbiyyar da mahaifinta ya yi mata zuwa aure kuma da aka zo ko miji ya dora a haka Ba bayan da lafiya wai ta kyale ta akan fulo ba a'a yanzu wata baka da lafiya tana kallon talabijin ba abin da ya dame ta tana cin tana cin shingar tana wasan ba ka da lafiya kai ne mijin mai kawo ce nan mai atamfar mai komai ba abin da ya dame ta ba rahama ba jin kai ba ta ita abin da ta sani a bani a kawo kaza kaza ya kare babu kaza ba komai a littafin ta sai kalmar kamus din shi ne babu ba komai ita ba ta da wani kamus sai babu amma ta ce wa ana mustanadatuhu ila ra'asi na jingina annabi ila sadari zuwa ga kirjina wa ma abdurrahman suwaqur ratbun abdurrahman lokacin a hannunsa akwai aswaki danye yastannu bihi yana kankare bakinsa da shi lokacin da ya shigo wannan sai nuna mana sunnan sahabbai ne ba suna tafiya da aswaki a hannunsu dan ya shigo zuwa gidan annabi dan ya ga yar uwarsa Aisha sai cikaro karo da lokacin annabi ba da lafiya Aisha na tallafa da shi kan kirjinta kuma tare da haka ga asuwaki a bakinsa Aisha ta ce gashi da asuwaki ɗanye a hannunsa fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basarahu tace sai annabi ya mika wa asuwakin nan idanunsa shine abaddahu ya zura ido ga wannan asuwakin kamar ga mutum ya taho da wani abu a hannunsa saboda kwaɗayin ka ga wannan abin ba ma ka kallon mutumin abin da yake hannunsa ka kake kallo to da asuwaki yana kankare bakin sa annabi kawai asuwaki yake kallo sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu siwaka aisha sai ta fahimci annabi na san bai asuwaki ba sai ya ce ina so tunda ya nuna yana so shi sai a ci gaba da yi haka mace take ladabi a gidan aure mijinki na son kaza abin nan kuma halal ne to ba sai ya daga baki ba ya kanke kunyar idansa da kin ga yana awar abin nan ko ne sai ki ba shi kina da halin yi kina da halin ba kina da halin dauko masa shikenan kana ganin haka aswakin daga wajen dan uwanta ne sai ta karba ta ce fa akhtu siwaka sai na karbo aswakin daga hannun shi Abdullahi Abdurrahman kai fa qamattuhu ce sai na tattauna shi wato ga wani tsari da tsafta lokacin da kake kin aswaki daga nan bakin sai na karba sai na dora bakin da ka dora Aisha ba ta haka ba canjin zai inda bai amfani da shi ba nan gurin sai tattauna ta tattauna dan ta baiwa annabi ya amfani da shi shine fa tuhu take sai na tattauna shi da baki na an gane ko wa tayyabtuhu tare da haka kuma na dada shi to wannan sai yabdu hudun waɗansu suka ce ta sa masa turare waɗansu suka ce a ta sa masa ruwa ta wanke shi bayan ta tattauna ta tattauna kaga duk dattin da ke bayan zai wata da sai ya jika da yawo sai kuma ta wanke da ruwa wurin ya yi laushi sai ta baiwa annabi don yana cikin halin rashin lafiya ma'ana wai ya tauna da baki ma sai an tauna masa Allahu ya tauna da baki ma sai an tauna masa sallallahu alaihi wasallam tana jin kansa tana jin tausayin saboda halin da yake cikin rashin lafiya ba wai sai rikin lafiya ba kowane hali haka san annabi suke jin tausayin sa thumma dafatuhu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam aisha ce sannan sai na miƙawa annabi suna da aminci tabbata gare shi san nabi sai ya ci gaba da kankari hakorin sa da shi fama ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama istanna istanna sinanan ahsana minhu tace ban taba ganin annabi sallallahu ba ya goge baki da wani aswaki sama da wannan aswakin da na baki da Allah wato kaga shi kuma annabi yana da wata siyasar zama da iyali tunda ta yi da ta baka kar ku gwale ta kace ba nan sai ya ci gaba da yi ba ya da lafiya ba amma so yake faranta masa rai sallallahu alaihi wasallam rayuwa musaya ake da juna tsakanin ka da ita ba wanda za ta faranta ma da sai ita ba wanda zai faranta miki rai sai ki to idan ba ku kwantar da hankalin ku kun yi musayar soyayya tsakanin ku da juna tausayi tsakanin ku da juna jin kai tsakanin ku da to wa zaka ji kai in baka tantance ba sana gidanka ka kan wata a waje kewa za ki jikan in biki jikan shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ban taba ganin wata rana da annabi ya aswaki mai ban awa irin wannan ranar ba fama an ada an faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce babu abin da ya hana ya kai karshen annabi ya kare wannan aswaki rafa'a ya dafu sai annabi ya daga hannunsa au ba wani lokacin ta daga zan yatsunsa ta ce annabi na kare aswakin sai ya daga hannunsa sama ko kuma ya daga dan ya tsanta wato marwayin hadisin yayi takka ko dai Aisha ta ce ya daga hannu ko ya daga mai dan tsanta ma sun makala sannan sai ce fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la salatan fasu uku annabi faɗi wannan kalma me wannan kalma take nufi fir rafiqil a'la lalle tare da ma'abuta sama suwaye ma'abuta sama mala'iku fir rafiqil a'la lalle can fadar kololuwar sama lalle fadar nan ta kololuwar sama can zan tafi ko can za a tafi da ni ko kuma can na zaba ya faɗa nan salatan har sau uku Aisha take sun matsubiya alaihi sannan aka karɓaransa a wata ruwayar da ba wannan ba ta ce tun da na ce sun rafiƙil a'la sai na tabbatar ba zai kwana ba tabbatar a nan zai rasu saboda ne ta ce domin ya taɓa faɗa min lokacin rayuwarsa cewa babu wani annabi da mala'ika ya taɓa zuwa karɓar ransa face sai ya ba shi zaka yaya a karɓi ranka ko a kyale ka duk annabi sai mala'ika ya zo ya ce to na zo karɓar rai yaya a karɓa ko kuma a bari sai nan gaba wannan idan <laughs> za ka ba malam Musa zafi ya gaga zai ce bai kara su juyawa ba yana so shi ba sai nan gaba a karɓa ko a kyale ka ana da aka ba annabi wannan zaɓin sai ce shi a karba shi ne ma'anan fin dai idan an mamane na yake tafiya da su sama kan fi ba da raka umar ita fin sallallahu alaihi ta ce na tabbatar ya zaɓi wato a karɓi ransa da zika ga wannan da mana sunna ta da annabi ya bar duniya ya tace me ko da wani ya ka a wannan wata rana wa kanat taqulu aisha ta kasance tana cewa mata baina haqinati wa zaqinati annabi ya mutu baina haqinati wa zaqinati wannan wata magana ce da in zaka fassara ta da Hausa kai tsaye sai ka rasa ba da zaka bata menene haqina menene zaqina shine abin da zamu fassara idan an ce haqina a larabci shine wani rami da ke nan gindin wuyanka ka sa akwai kasusuwa guda biyu nan sai nan ɗaya nan gudun a tsakiyar sako mai rami to wannan rami shine hakina idan an ce zafina kuma wato abin da ke biyo karshen makogaro daga ƙasa kaga kusa da juna ke ta ce annabi ya mutu tsakanin wannan ramin da gindin makogaro me take nufi annabi ya mutu yana tallata kan kirjina na ɗora wuya na a kansa ina jiyarsa haka Allah ka kura ta don yana cikin halin rashin lafiya tana jiyarsa me take nuna wa sauran matan annabi falalarta cewa ita annabin ma a hannun ta mutu wannan ko ba karamin falala ba ce ba karamin falala ba ce a ce annabi ya mutu a hannunta baya da haka aka binne shi a ɗakin ta ai ai ta dace da falala mai yawan daga nan za a gane kuskuren yan shi'a da suke zakin aisha yanzu idan kuka ce aisha ba ta da kirki kenan Allah ya zaɓi ya karɓi ran annabinsa lokacin yana hannun wanda ba ta da kirki a binne shi a ɗakin wanda ba ta da kirki ba ta da mutunci ai kaga wannan bakar magana ta suka faɗa annabi sani kun gane da kyau yace annabi ya mutu baina hasilati wa lahadi wa fi lafzin a wani lafazi na hadisin fara aikuhu ilai. Ta ce lokacin da Abdullahi ya shigo da aswaki a hannunsa sai na ga yana kallon sa wa arabtu annahu yuhibbu siwaka da ma can kuma na san annabi na san aswaki fa sai na ce da shi akhudhu lak in karbo maka aswakin ne fa ashara bi ra'sihi annam lokacin saboda yana cikin halin rashin lafiya yace eh ma da baki baya iya yi sai yayi isharar da kansa sai karbo mu هذا muslim البخاري ولمسلم نحو وان اللفظ امام ya يروي shi muslim yana da kwatan كوتين shi wannan lafazin kun ji yadda dai hadisi ne sai ma yau kazu bil hadisi irin abin da za a iya koya cikin wannan hadisi na hukunci hukunci na farko al-istiyaku bi siwakir raf musabancin yin aswaki da aswaki wanda yake danye ba lalle ne sai busashe ba ko kana azumi ko baka azumi zaka iya yin aswaki da aswaki busashe ko danye kayi da busashe yayi kayi da danye yayi da azumi bakin ka ba azumi ki ga halal wadanda ke cewa ba a yin aswaki lokacin da kake da azumi a bakin ka musamman in aswakin na da tantano wannan magana ce mai rauni cikin maganganun cikin maganganun malamai ba ta da asalin da yake dogaro da ita a shari'a kun gane da kyau da lokacin da ka tauna abu kadara mai zaki ne kadara mai zaki ne mai hamami ne hadewa kai sai in ka hade ne sannan ba azumin ka yi ya kare amma da ka tauna ka yawo ya taru bakin ka sai ka jefar sai ka tofar me bambancin wannan da sa ruwa a baki ka tofar ba bambanci yanzu idan kana azumi sai ka sa ruwa cikin bakin ka kuma sai bakin ka yi dade sannan ka tofar azumin ka ya kare to amma da za ka haɗe fa ya kare to haka ko me ka sa a baki in dai ba haɗewa kai ba haka ka dan ka sa shi a baki sai ka furzar da shi shikenan wannan baya kare azumi na biyu islahu siwaki wa tahayyatuhu ana san a gyara aswaki kafin a yi amfani da shi kaga aisha sai ta gyara shi kafin ta bayo annabi sallallahu alaihi wasallam na uku al-istiyamu bi siwakil ghairi ba da tasdihihi wa tanzihi ashe ko da wani ya yi amfani da waki kai ma ya alaka ka dauka ka yi amfani da shi sai dai kuma ka dauki dai bangaren ba nan gurin ba in ma wannan bangaren ne daidai inda tattauna ka kuma sai ka gyara shi ka fitar da shi sannan kuma ka tona wani wuri kuma ka yi amfani da shi na hudu al'amaru ma yufahamu min al-isharati wa dilala ashe ana kiran zance zance ba sai abin da kai da baki ba ko da isharar kai sunan shi ne zance tun daga ta cewa annabi in karbo maka annabi ce ba sai ya haka da ka sai ta fahimci ya ce me eh sai ta karbo masa wai me hukuncin hikimar kawo wannan cikin maganganun malamai suka ce wannan zai shiga cikin babuka da yawa zan iya zuwa kasuwanci kana sai da littafin nan ka sa a gaba kana sayarwa in ce ya wannan littafin aka maka Allah ka sayar min da shi naira hamsin sai kai haka da <laughs> ka sai ya fahimci ka ce me eh, kaga sai tsora naira hamsin zan yi tafiya ta kasuwanci ya kullu ko bai kullu ba ya kullu amma kaga akwai malaman fikihun da ke cewa kasuwanci baya kulluwa dole sai da siga ta bai al-ijab wal qabul amma malikiya ba sa tare da wannan suka ce wa huwa ma yadullu ala ar-ridha wa indi mu'atati kamar da muktasar yace shi kasuwanci shine abin da ke nuna yarjewa da juna ko da kuwa karba kai ka bayar ka zo ana sai da takalma a shago sai ka ɗauke su baka sha mai takalman komai ba da ka kalle ka kalle su kai musu kima kai da ka kirgo naira ɗari tara sai ka bayar sai kuma ya karɓa ya sa a jihu ka zo ya yi gobe ba ka ga baka ce ba nawa a sa kuɗi a taya gaskiya za a faɗa ko sa suna za a yi wai da yan kasuwa ke wai a faɗa ma gaskiya ko a sa wai gaskiya ce za a yi amma sai an nemi shawarar kan a sa ma gaskiya ko a sa a faɗa ma gaskiya ko a sa maka su ai gaskiya za ka faɗa don a takaita ta koda bayayya kuka da juna ka ba shi kuɗi ya karɓa sa aljihu shi kuma baka haja kasuwanci yayi ne ba ya dullu Allah zuwa wa bi mu'afati dan saboda ishara wanda take bayar da fahimtar ba na daukan ta a matsayin wannan to kuma zai iya shiga cikin cikin kowane babu inda kai ishara dan ko da daura aure akai sai aka zo maganar daura aure waye alwalin wance sai ka daga hannu ka ce gari baka yi siga ta barwa ba sai ka ce ka yarda ina neman auren wance ni ne wakilin wani ko ni ne wannan ina neman ta da aure ka bani sai kai haka da ka ma'ana ka bani kaga baka ce komai ba da bakin ka ai ba wanda zai ce dole sai an yi al-ijab wal qabul din nan wannan al-ijab wal qabul laysa bi wajibin an yakuna lafzan qad yakuna isharatan mufhima ishara mai bada fahimta akan abu cikin zai iya gina abu da an fahimta ku wannan shine abu nabi da za a fahimta cikin hadisin mun fahimta kada annabi ya zura ido ga mai aswaki Aisha ta tambaye shi kana so annabi ya isharar na biyar ar-rafiqul a'la humul musharu ilayhim fi suratul nisa'i abin da ake nufi da ar-rafiqul a'la abokanan zama waɗanda suke na kololuwar sama su ne waɗanda aka isharar su cikin suratul nisa inda Allah ce allazina anama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ar-rafiqul a'la hadisi na gaba al-hadithul 20 wannan hadisi na 20 aka harar da shi waje ai za ka ji sautin da ke fitowa ni duk mai abu musan al'adari ke so nuna mana wai mai mukan yace mana annabi yayi aswaki na ji karan sa shikenan wai so ke karan ba sai ya faɗa mana yaya karan ka duba amanar ilimi wajen bai ba sa barin sagira wala kabira ko kankantar abu sai sun ruwaito cewa ga abin da ake yau da zaka ji wani sahabi ya ce ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo masa da wata riga mai ruwan fatifati ya balla ɗaya maballin bai balla ɗaya na biyu da na uku ba me ne nan ka faɗa mana maballinsa wani ne nuna mana da ya haddace ko me ya faru a wajen K'a ga dai wannan balla maballi ko rufin balla abu bai da ba mu damu da shi ba a ciki ko ya ce mana rigar safara ce ko baka ce ko ma mai ce wannan duk ba wani abu ne da ya dame mu da yawa ba a wannan lokacin sama da menene abin da annabi ya tabbatar ko ya gani wannan abu sahabi ya yi kyali to amma don saboda kiyaye al'amura sai sun faɗa gaba ɗaya komai da komai shine sai ka annahu ya tahawwa kai ka sai zai harsu abin da za a koya cikin wannan hadisi mashru'iyyatu tasawwuki bil udir raqabi abu na farko shar'antuwar yin aswaki da danyar sanda ko danyen itace wa anna suwaka min al ibadati wal kuma lalle aswaki yana cikin ibadoji yana cikin abin da ke kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa na biyu mashru'iyyatul mubalaghati fi tasawwuk zurfafawa wajen aswaki din la'anna fil mubalaghati kamalul inqa dan gurgurdan yadda kake yawan yin aswakin gurgurdan yadda bakin ka ke tsaftatuwa ya tsaftatu ya tsaftatu idan kai kadan kuma tsafta za ta al'amari na uku an الأمر نأكو أن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان wani lokacin aswakin har akan harshen sama yana gogawa sallallahu alaihi wasallam wato bayan ka goga hakuri kuma sai ka goga shi akan mai akan harshe saboda shi ma harshe wani lokacin ai za ga abin da kace yana bayyana kan harshe ko ya ja ko ya baki ya danganci mai kasa a bakin ka wani mai launi to dan gusar da wannan launin sai kai amfani da mai asuwakin bayan ka tattauna shi ka tattauna shi yayi laushi sai da ba zai huda maka harshe ba kaga lokacin sai zanto dattin kan harshen ko launin kan harshen zai gusar duk mutum zai fahimci wannan yayin da ya kasance yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa yana karanta hadisi sau da kafa to wannan shine babin da yake da alaka da aswaki babin da yake gaba babi ne da yake magana akan almasku alal kuffaini za mu karanta ko da hadisi biyu ko uku ce babul mashi alal kuffaini babin da yake magana dangane da yin shafa akan huffi al kuffaini ko alkufani tasniya ne na lafazin alkufu alkufu dukkan abin da ka sa a kafa wanda ya rufe maka idan sawu shine ake kira alkufu da kowane irin abu aka yi an yi shi da roba ne an yi shi da fata ne in dai abu ya rufe kafa ya rufe idan sawu to wannan ana kira shi da suna kufi ko ya zo rabin koli ko bai zo rabin koli ba ya zama sunan ka kofi wannan abin da fata aka yi shi da auduga aka yi shi da roba aka yi shi da kowane irin abu aka yi matukar ya rufe kafa din nan shi da ake da suna alkofu duniya din su alkofai ne guda biyu tunda kana sa daya a dama daya a hagu ne sai zan to alkofai ne mare da hadar ba yuzkaru fihi shay'un min adillati mashru'iyyati al-mas'i al-khuffaini wannan babi abinda za a ambata a ciki wani bangare na dalilai da ke nuna shar'antuwar yin shafa akan hukum li'anna al-masha alaihima badla ghaslihima domin yin badlu domin yin shafa akan su hufi guda biyu ana yi ne a madadin wanke su fa huwa taharatu shar'iyya shi shafa akan hufi tsarki ne shar'antacce al-mujma'u alaiha wanda malamai suka yi ijma'i akai بين المعتبرين بين المعتبرين من علماء المسلمين cikin irin wanda aka kirge su ko aka yadda da iliminsu su cikin malaman musulmai duk sun yi ijma'i akai in kaga wadansu sun saba sun ce ba za a yi ba to ba a kulawa da saba wasu saboda karancin su ko kuma saboda dama tan ba a kirga su cikin malamai na gari lima da wata rafi min nusus saboda abin da ya biyo juna na dalilai ko nasoci a shari'iyya nasoci na shari'a as-sahihati ingantattu alwadiha waɗanda suke a sarari wani lalham wala yi wata baru shuruzu ba abu tsawai ba a izina ba a lura da shuzuzun da waɗansu ƙungiyoyi suka yi fandarewa da waɗansu ƙungiyoyi suka yi fi adami mashru'iyyatiha suka ci fi adami shar'iyyatiha cewa su ba a yarda da shafa akan hukumi ba a cikin mazhabar su والأخذ بأحاديثها لرد لردهم النصوص الصحيحة باء كربر حديث واتو da kuma rikin yin riko da hadisan su saboda sun saba nassoshi sahihai a sariha al mutawatira akwai waɗansu bangalori daga cikin bangarorin da ke dangantuwa zuwa ga musulunci wanda ba su yarda ba da yin shafa akan hukunci daga cikin su akwai shi a ba su da wannan ba wal masfu ala al khuffain min ar rukhati التي يحب الله أن تؤتى ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة yin shafa akan hufi kuwa yana cikin rahusa wadda shari'a ta baya Allah ko yana son in ya ba da rahusa a karba kar a ci karba kuma yana cikin sauki da shari'a musulunci ta kawo waɗanda ke nuna saukin ita kanta shari'a musulunci dama tana kawo ababen masu sauki ba ta kawo ababe na kunci an gane ku ma'ana dai nasoci na dalilai na shari'a sun nuna shafa kan hufi ko malaman musulunci gaba ɗaya sun yi ijma'i in banda waɗanda ba a kirga saba wasu kamar shi a wannan ba ba a kirga saba su dan haka da ka zo ba za ka ce an yi sabani ba ahlus sunna sun ce kaza shi'a sun ce kaza yau waki kirga shi'a walaysa kullu khilafin da'a mu'tabaran illa khilafan lahu wajhun min an-nazari ba dukkan sabani ba mai za ka kai to wani lokacin za ka yi shiru kawai الحديث الهادي والعشرون حديث نقوم أنا عشرين دقيقة وانت تيني حديث فرقو تكون وانا بابي إلى المسوى على الخفين عن المغيرة بن شعبة عن كرقو حديث دقى مغيرة ابن شعبة الله تقاري الدابري قال يتي كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ناكا سنتيت على النبي tsira da amincin Allah tabbata da laifi cikin wani balaguro da yayi wata tafiya da yayi fa ahwaitu li anzi akhuffaihi sai na duka dan in cire hubbin da ke kafafunsa guda biyu faqala sai annabi ce da'ahuma qalisu fa inni adkhaltuhuma ne. na shiga da kafafuna guda biyu cikin kuffin ne suna cikin sarki da haka ba bukatar yanzu kuma dan zan sake alwala sai na cire suna wanke kafafun sai dai in shafa akan hufin fa masaha alaihi ba mugira bin su ubayi sai annabi ya shafa akan hufin guda an gane ku malai yake abin da za a karɓa cikin wannan hadisi ko abin da za a iya fahimta na farko shiru iya mashru'iyatul masya kufai ne a ce shari'a ne mutum ya shafa kan a yadda wuru lokacin da ya zo alwala wal masu ya kunu maratan wahidatan san yadi shafa ɗaya kawai zaka ba sai kayi ta biyu ta uku ba biliyadi da hannu ɗaya ba sai ka sa hannu biyu ba wai kunu ala al za ka safi shafin hofi ne duna asfalihi da kasansa kamar da asil asar kamar yadda zo cikin ruwayoyi daban-daban wato daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ko tabi'i an gane ku wannan abu na farko kenan abu na biyu iktiratu taharatin limasa yalon kofai ne kafin kai shafa akan hofi ya zama dole ya zanto da can kafin ka sa hofin kana da alwala ne ka sa alwala yi daga gida da safi kafin ka fita ofis ko gona ko duk inda ka wurin aikin ka da kai alwala sai ka sa hufi a kafarka mun ce hufi don abin da ya rufe maka idan sa shikenan azhar sai alwala ka ta walwali kana son ka sake alwala shikenan za ka yi komai na alwala in banda wankin kafa da ka zo wajen wankin kafa sai ka jika hannunka da ruwa hannu daya sai ka shafi saman kofin kawai so daya kuma ka sake shafan nan gurin so daya kowace kafa za ka shafi ta sana'a so daya kuma saman banda kasan shikenan magana ta riga ta kare kai ta fa kan ba a ce ka shafi kasan ba ba a ce sai ka sa hannu biyu ba ba sai sai ka ga mai saman da safa ba ko da nan wurin kai haka ba haka so daya kai haka so dai nan ka riga ka gama safar ibada ce ba ta ake sai ka ga mai da safar ba shikenan sai ka tafi kai sallar ka haka amma wannan ana wannan magana ne idan ya zanto dama hukumin da ke kafara ka zaka yi sallah da shi ba za ka cire ba amma in zaka ka shi goma ya amfani kai shafa kai sai ka cire ka wanke kafar sannan ka yi sallar ka haka amma in dama tun zaka yi sallah da hukumin ka kafara ka kaga dama ba zaka ka cire ba kenan sai kai shafa kai sai ka shiga wani da sallar ka akan haka tunda ya halatta kai sallar da ko mu ce sunna ne kuma mu ci habbi ne kai sallar da takalmi ko kai sallar da kofi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saba wa yahudawa ku yi sallar da takalmin ku dan su yahudu ba su sallar da takalmin haka dan kai sallar da takalmin ku kai sako ba sai kin takalmin akwai da shi annabi a aikace ya yi sallar takalmi a magance ya faɗi cewa ku yi sallar takalmi ba wani abu na a aikace ya zo ya fara sallar takalmi a kafarsa sahabbai duk suka bayan su kuma suna sallar takalmi a kafar su bayan ya sallace wani bangare na sallah din sai suka ga ya cire takalmansa su ma duk sai suka cire nasu da a gama sallah sai annabi ce me yasa kuka cire takalman ku suka ce mun ga ka cire naka ne Allahu to ani malaika jibril ne yazo ya ce mun kasan takalmin nawa akwai najasa dan haka sai na cire ku ko me na ku za ku cire tunda ba zo an faɗa muku yace da haka idan ɗaya daga cikin ku yazo zai sallar takalmi a kafa to ya duba ya gani in akwai datti a kafarsa ko da dasa sai ya goge sai ya sallar da kalmansa bai ce ba sai ya shiri sai ta mi sai ya goge sai ya goge sai ya sallar da kalmansa a haka da haka wanda dan ka sallar da kalmi a kafa ka babu komai an za wata rana muna a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na kusa an fara da masallacin fada da mai yawan gaske to ana aikin masallacin inda aka fara da din ma wanda wurin ba. lokacin ma da muka je madina unguwa ce ma da gidajen mutane a wurin amma aka rufe ta shiga masallaci to lokacin wurin ana aiki ba gama aiki ba sai muka shiga wurin da kakar mu kafin mu je sai inda kafe yake sai wani ke kaka ga wadansu yahudawa suna zaune a madina ba sa san manzon da muka shi ma sai shigo har masallacin annabi da takalmi ya kafar su kaga wannan ba zai ta zaka yi shi abin da ya fahimta kenan to kaga wannan abin da ke kawo haka shine rashin karatu ko jahilci amma dan kasa takalmi ka kai sallar takalmi ba komai a kanka sai dai kawai abin da zamu ci yana daga cikin hikimar karantawa idan mutane ba su san wannan hukunci ba karka je ka fara musu dan karka fitine su ka san su bar addini an gane ko dan sai ka sa wani ya kare ta hadisin annabi saboda sa to amma idan ka karantar da mutane mutane suka karatu sai kai wannan babu laifi a kanka sannan kuma kamar yanzu a ce da damana ga masallaci da da kawai wani shigo da takalmi ya zo ya shigo kaga zai dauko da ta kuma ya zo ya sa a masallaci wanda wannan kuma ya saba wa hikimar shari'a musulunci ta tsafta ina da mun fahimci wannan da kyau saboda haka wannan na nuna mana wato abin nan tafa akan hufi wato cewa sharadi ne kafin ka sa ka yi tafar ya zanto ka sa su da sarki wa zalika bi an takuna rijlani ala taharatin qabla dukhuli masul hufi ta yadda kafafun guda biyu za su zanto cikin sarki kafin ka sa su cikin hufi din abu na uku istihbabu khidmatul ulama wal fudala wannan ba za a sallama da ba waɗansu malaman sun yi inkarin wannan mustahabbancin yin hidima ga malamai ko dukkan mutum mai falala tun da gashi da kafa da takalma a kafar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi yazo zai ne zai cire masa annabi ba wai ya hana shi cire takalmin bane dan karan kansa ya ce karka cire domin lokacin da na sa akwai mai sarki a kafa ta da aka ba na bukatar cirewa wannan yunkurin na da ya je ya cire masa wannan ya nuna hidima ya je wa annabi annabi kuma bai yi inkarin hidimar ba kun gane da kyau to wai sai mutane sai a dauka a cikin wannan cewa a sai dukkan wani mutum malami ne ko mai falala za a yi masa hidima to wannan kawo kalmar hidima a abu da a sake ta a haka tana bukatar a tsaye ta hidima wadda ta dace da shari'a domin akwai hidima da ta dace da shari'a da akwai malaman da suke sufaye ana musu alwala ma suna zaune ana musu alwala dan kai magana sai gina kafa maka hujja da wannan hadisi ba abin da ya masa yafi sai kafa hujja da wannan hadisi ba ya jin tsoron Allah kuma ba ya da fahimtar hadisi sai kafa ma hujja da wannan hadisi kaga wannan ba daidai bane akwai malamin da zai zo shi a kawo ruwa idan ya rage sha ruwa ko kuma ya wanke hannu ya kurkure bakin sa a cikin mutane su rinka wawa suna sha da sauransu to duk dai hidimar da za a yi wa kowane irin malami za a yi masa hidima ne da su dace da shari'a a cikin addinin musulunci akwai girmama malamai akwai girmama dukkan wani ma'abucin girma dattijo mai shekaru samari wajibi ne su girmama shi malami masanin addinin musulunci masanin qur'ani masanin hadisi ba mai duba ba ba dan tsubbu ba ba dan bid'a ba malami na sunna masanin addinin musulunci qur'ani da hadisi wajibi ne mutane su girmama shi irin girmamawa da ta dace da shari'a an gane ko amma wani abu mai kama da bauta da za a yi malami in ka ga malami daga nesa ka cire takalman ka ko ka durkusa ka ga yadda shi to duk wannan baya cikin abin da shari'a musulunci ta yi izini waɗannan dukkanin su kurakure ne irin wanda muka takuɗa su da addini ya zama dole a faɗakar da mutane a kan cikin hankali idan ka zo ka samu malamin ka cikin ladabi za ka yi da shi assalamu alaikum wa rahmatullah yana gani da wani ka bashi dama har su gama akwai wani idan kana gaisa da wani shi kuma yana son dole sai ka bar wancan kuma kun gaisa ne an ba gaisa ba sauri ke sai tafiya shi sai ce malami ya kansa to duk wannan kai ma sai ka kula ba yana gaisa da wani ba ai ma ja Allahu da rajulun min qalbayni fi jawfi ba a sa masa zuciya biyu ba shi kai dole zuciyar ɗaya ce ko ya saurari wannan ne ko ya saurare ka yayin da yake cikin gani da wani ko wani ya masa wani na ansawa ana waje kai kuma ka zo aka maka la'ina tambaya ka zai iya banza da kai dan yanzu yana ansawa wannan sai kai hakuri har ya gama sannan kuma sai dawo kai ko me kake so to wani ko da kana ba wani ansa shi kuma yana son dole ka daina tunda yayi magana sai a hakura sai a ansa masa sai kafin a cigaba da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin wa'azi yana cikin karantarwa kawai sai wani mutum ya shigo annabi na mutane wa'azi sai ce ya rasulullahi ya kiyama za ta tsaya haka kawai fa <laughs> ya annabin Allah ya kiyama za ta tsaya sai annabi ya aka yi kalle shi kawai sai ya cigaba da maganarsa Allah sai da ya kare abin da ya nufin ya faɗa wa waɗanda su game shi zai faɗa musu sai sai ina mai tambayar da zu <laughs> ya ka ce gani jinni ta wuce kenan bai kai mata sanadi ita ce ya ba a wajen wa ya ce da shi in ka ga an nemi amana an rasa cikin jama'a amana ta yi karanci ko shi kenan alamun kyamar an gane ku to kaga haka annabi rinka tarbiyyantar mutane yana magana da wani karo wani ka datse wani Wani dai cikin ladabi da zaka yi tsakaninka da malamin ka da yake karantar da kai addini kuma yana daga cikin ladabi da zaka yi ga malamin ka da ke karanta da kai addini lokacin da ka gano kuskuren sa ko ya bata maka rai kar ka kulle a zuci ka damu ka je ka same shi tsakanin kai da shi a wurin da babu kowa da kai sai ki bala abin da kai mai narar nan ba ji sun sa ba ina ganin da kaza da kaza da kaza da kaza ko kuma dai sai da kaza kaza ko ka ba shi anzari malamin da nan kai wani abu amma sai ke ganin ko kana cikin wani abu ne ko baka lura bane ko baka kai kaza kai kaza kai kaza sai dai ban ji daɗi ba amma na ga kamata in faɗa duk wannan da daɗi to amma idan kai mun laifi na faɗa ne a makon kai in faɗa ma da kai mun laifi sai na je na faɗa wannan sai na je na faɗa wannan gyara ne ko barna mai wasu cikin waɗanda na faɗa din nan wani mai dogon hankali ne da sanar ne sai sai a kai kila kai ne baka fahimce shi ba amma ba haka yake ba wani ko sai ya ai dama don haka suke ai kaulin bila amalin ne ai haka din malaman suke wani haka suke ga abubuwa sai barna ta ya cikin jama'a a maimakon a kawo gyara ka'ida da za mu ɗauka gaba ɗaya tsakanin malamai da mabiya ba wanda yake masu yi a ciki kowa zai iya daidai kuma zai iya kuskure abinda ake bukata a wurin mutum ya zanto masa abin alfahari ya zanto bangaren daidai shi ya furin ya sama da bangaren kuskura to ai kenan wannan ko alja ko alkiyama abinda ake bukata kenan ba ma mun takuran mawazin <laughs> abinda ake bukata ina ne kifatar rujuhan dake rinjaye ake bukata ba wai a ce ga mutumin da yake daga alifin dinsa zuwa yawon dinsa baya da kuskure babu a duniya sai dai cikin annabawa to da haka sai kenan mu rinka baiwa juna uzuri tsakaninka da limamin unguwar ku tsakaninka da limamin ka da juma tsakaninka da malamin ka mai karantar da kai ko mai karantar da ƴaƴanka ko mai karantar da matanka dole ya kasance a kowane bangare na girmamawa da ganin mutunci tsakaninka da kuma wannan girmamawa da ganin mutunci saboda abinda Allah ya baki na sanin ilimin addinin musulunci ne ba wai dan saboda ciwa na sunansa wani dan gari kaza na wani wannan ba wannan kike kallo ba mai Allah ya arzuta shi da shi ya haddace cikin zuciyarsa zuciyarsa fa ta zama taska na mafi girman zance shi na littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kana girmama su kana musu ladabi dan kuɗin su waɗansu kana girmama su dan mukamin su ko na siyasa ko na gargajiya dan me shi ba zaka kimanta su ba saboda abin da yake na karantar da kai ko na karantar da danka ko na karantar da karatunka wannan yana daga cikin abin da ke kawo albarkar ilimi amma abin da ya sa malunta ta lalace ko ilimi ya lalace cikin jama'a za ga mutum na karantar da 'ya'yanka kimar ka a gidanka daidai da kimar mai gadin gidanka wani lokacin ma mai gadi ya fi kima wani lokacin mai zuba abinci akan tebur ɗinka ya fi malamin da ke karantar da ɗanka ko matar ka kima kaga baka kimanta ilimi ba yadda za ka fito ka kira wani gari kai wane ruwa abu da haka za ka ce kai ustazu ina malam bala kan mai suna bala ce da shi shi ma ya rubo abu da jikin sa mutum mutumin da zai wannan kai ma ba za ka riba da shi ba wallahi dan malamin da idan yi kawai dan yana neman ci a gidanka ko dan yana karantar da matanka ko yayanka da ka fito ka ce wane ka rubo abu da Allah gani yana karkarwa bai cancanta ba bai cancanta ya tarbiyyantar da danka ba bai cancanta ya tarbiyyantar da matarka ko kai ya tarbiyyantar ba abinda za ka karu shi a wajensa shirme ne dan duk abin da ya karantar da kai na ayoyi wannan barin da yake a cikin ka duk ya rushe wancan abin gaba amma wanda zuwa a matsayin dan adam ba wai ina nufin shi malamin ya zo wulakanta ka bai dauka kai jahili ne kamar da kuma dan sama malaman kina za su fahimta ai dan boko ne jahili ne ko mai kudi ne jahili ne bari wulakanta ka a kai da shi akwai mai juna tsakanin ku da dan kimanta kanka wani bangare ne na kimanta shi kimanta shi wani bangare ne na kimanta kanka amma ba wai kuma kaskantar da kanka kawai kamar da kanka dolo don shi mai kudi ne ko don shi dan boko ne ko mai sarauta kai kamar da kanka wani baki daje ba sa abin da kake ba kawai da kike wani ya sai dai ko ana kallon to wannan akwai aibi na malamai masu karantarwa babu yadda za a yi karantarwa ka sai kima in mutum yana haka kamar yadda babu yadda za a kai kuma karatun da za a yi wa ɗanka ko matarka ko a yi maka yi kima in malamin da zai maka bayar da kima a wurinka to da haka dai wannan abu da ya kawo na falalar girmama manya ko malamai ko masu falala wannan hidima da ake musu dole mu kai da cewa hidima da ta dace da shari'a saboda kada su faye su dauki wannan yadda suke bautar da mutane suke gallazawa mutane har su rinka sawa mutane wani abu mai kama da haraji duk misali cikin addini to wannan kar sun mai haka na hudu da a fi ba riwaya fi hadal hadis ya zo a wani bangare na riwayar wannan hadisi anna zalika fi ghazwati ta al-isratul fajr abin nan da ya faru na shafa kan hufi da annabi ya kasance ne a yakin da buka da aka yi kuma lokacin sallar asuba to ina ga sai mu takaita a nan gurin ku idan mun zo gobe sai mu dora kuma dama kasancewar yau ranar farko ce da yawa daga cikin yan uwa ba su sani ba gashi an yi ruwa amma dai in ma dai ba su ji ba dai kuma sa sai kafir kenan gobe insha Allah za mu dora a kai inda muka tsaya abin da muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yanzu